الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام أتمان أكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجه واكتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله البركة المهلكة ولا مطلة مصعب بن نمير نقصى أنني توقفت ورعلو إن من فاتن الخير الله نبقى جنسل جيسان يعمل شبير لبوه ودسا مناسبة تتعولي كما يدعى dan wana doktor ya bayani ta hada mu ana Mai gabatar da maudu'insa allah ya saka mashi da alkhairi dr usman ibrahim suleiman in ka so ka kara da giya kai kuma in ka so ka ke arama malam shehu da hausa allah ya saka masa da alkhairi a maudu'in asali gaskiya yana da fa'i ne shi sa aka ga malam lokaci ya maka ɗan walalar na ga ya ƙara kusan minti talatin akan lokacin da aka tsara ko wani abu da kama da haka tare da haka bai gama ba saboda gaskiya zai yana da fafi zamantakewa ta aure kuma a nemi a zaƙulo ta daga rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da matayensa akwai abu da yawa to zan dora cikin da sunanta aliki akan abin da shi dakta ya yi allah ya saka mashi da alkhairi inda bai samu dama ya kammala gaba ɗaya ba kuma ta yi abin da zan faɗa ma ya baya daga cikin ma abin da ya shirya shi ta yi kuma yana ciki bai samu lokaci ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka sani wato abin koyi ne a cikin komai na ibada da rayuwa shi yasa aka aiko shi zuwa gare mu don mu koya mu yi koyi mu zama mu koyi ira da amincin Allah tabbata gare shi Allah ya jarrabe shi da zama da mata domin rayuwarsa da mata ta zama mana darasi da za mu ɗauka mu rayu da mata ba don cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai rayu ba sai da mata a'a Allah ya jarrabe shi da rayuwa da mata saboda mu koyi yadda ake rayuwa da mata don haka sai ya zama mafi jarrabawa a cikinmu saboda Allah madaukakin sarki ya azuta shi da mace sama da hudu wannan ita ma jarabawa ce domin biyu ma wuri na tsoron biyu balle a ce tara suna nan masu tsoron biyu ba kuma ta biyun suke tsoro ba ɗaya ma suke tsoro ta gida kaga ɗaya ma yake tsoro ke eh ta gida amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da tara kuma ya kyautata zamantakewa da su abin da zai baka sha'awa dangane da auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bibiyi turri da dalilan aurensa za ka ga cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi bai taba aure dan sha'awa bai taba aure dan kyau shi yana aure ne dan wasu dalilai da suke komawa shari'a suke komawa addini shi ya sa ma galibin aurensa ya zama zawarawa ne ɗaya ke ruwa na na sha rubai lawa sauran sun zaura wani amma ka ga yanzu da ke dalilan auren yawanci ba irin dalilansa ba ne da an tallata wa mutum da zaura zai ce da zai daga zaura ku ko sakin wawa ne zai ce ai ta zama kaka amma annabi alaihi salatu wasallam wannan bai dame shi ya je zawarcin wata mata ummu salama radiyallahu anha bayan ta kammala ta kaba ta ce u ya ma'aikin Allah ina ni ina aurenka aurenka ai afi karfi na sallallahu alaihi wasallam ita me ta kake ce aure na ya fi karfin ki sai ta ce irinka ba wanda zai samu ya yarda amma ka fi karfi na me yasa ta ce na girma ina da shekaru ta ce ina da yaya ina da kuma kishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bari in dai shekaru ne ni ma shekaru ne ni ma na tsufa kaga bai kita da tsufa ba kamar yadda malam kazi ke ga mana in matarka kana son abu kuma kai magana ba da ta nuna mata korafinta akan shekaru ne shi ma da ta ni ma shekaru ne sannan ƴaƴa kuma yace ƴaƴan yi ayyana Kar karki da mun magana ƴaƴa ƴaƴan ki ƴaƴana ne ka ga yanzu akwai wanda ya ko budurwa ce aka ce ta shekara 25 zai ce ta tsufa balle ba zaura ya talatin baya duba amfani da ke cikin hakan hafizar alkur'ani hafizar bukari da musulmi mutahajjiba malamar islamiyya mai kokarin addini da tarbiyya da ibada ta ci gasar alkur'ani ta yi na ɗaya amma shekarar ta 28 ki ce ai ka ji matsalar ka ji yadda ka matsalar ta tsufa ba zai duba komai ba sai karancin shekaru yake bukata ya sha da isha ba amma ba haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake duba ba da haka shekarun matan nan bai sa ya ya janye ba ya'ya kuma yake da ya'ya yanzu wani zai ce yana kan bazaura sakin wawa da an ce ɗanta ɗaya zai ce ina inda ta haifa ai ina an mata rinki sai ce baya bukata amma annabi alaihi salatu wassalam sai yace ƴaƴanki a ƴaƴa nan tsananin kishi ko zan roki Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe miki kuma hakan nan aka yi auren yawon na na ummu salama wanda ya ta haka shi ta fuskar dalilan aurensa ya sha bambam kuma idan za mu iya koyi to mu rika kwatantawa akwai mata mutanen kirki akwai a mata akwai a zaurawa amma saboda nunin fuska sun rasa mijin aure amma saboda talaucin gidansu sun rasa mijin kawai amma saboda wasu dalilai sun rasa mijin kawai annabi alaihi salatu wassalam yana duba wato yana duba maslaha ta addini sannan ya sannan na biyu annabi ya da amincin Allah tabbata a gare shi tun da ya rabu da nana Khadija radiyallahu anha ta bar duniya bai sake zama da mace ɗaya ba bai sake zama da mace ɗaya ba haka shi abun koyi ne wajen zamantakewa da mace kuma da ɗaya saboda hakan alama ce ta cikar adalci alama ce ta cikar mazaɓuta alama ce ta rujula cewa kai namiji rikewar da adalci da kyautatawa dukka suna bayyana ka suna bayyana matsayin ka kan wani kai waye abu na uku wadda malam ya yi isharar zuwa gare shi yana da muhimmanci sosai mu san shi annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi baya barin zalunci a tsakanin matansa baya barin wata ta cuci wata ƙaunar da yake wa matansa baya ba ta hana shi ya yi adalci tsakanin mai gaskiya da mara gaskiya yana ɗaukar hukunci yana ɗaukar mataki ka iya cewa ya tsaya tsayin daka wajen alƙalancin tsakanin matansa wajen alƙalancin tsakanin matansa kun ku ga yadda mala yake ba mu labarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana na na aisha faɗin wata magana ba ta ma faɗa ba a kan tafiya to haka wata rana annabi alaihi salatu wasalam ya yi baki ana jiran a kawo abinci a kawo abinci a kawo abinci abinci mai sauka ba kuma na na'isha radiyallahu ana ita ce mai abinci rana na na hafsa sai ta ga bari dai ta ba da wani abu daga kofarta a rage saboda akwai baki kafin nuna na isa ya sauka na na hafsa ta haɗa koran abinci ta bayar a kawo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da bakinsa na na isha sai ta tadda wannan yar aika a hanya sai ta katse wannan kwanukan ta ture abinci ta ya fada a abinci ya zuba annabi sallallahu alaihi wasallama ya tato mai ke faruwa ya duba sai ga ga afashi a ƙasa ga abinci ya zube ga afashi ya kashi ga na isha sai. na nasa ta taso ita ma da ta tsaye annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce to ku ɗebe ku ɗebe abin da zai ɗebo ku ci abin da ya samu yau kishi ya ɗebi warko yana nufin na nashi yake zarat ummukumu yau kishi ya ɗebi warko sai ku na na'isha qat'atun bi qat'a zaki biya da kashin yadda kika saka mata har ka sake biya duba yadda yake bin kadi yake daukar wasa baya bari a yi zalunci baya bari a yi keta a kan wata rana aka samu rigima tsakanin hafsa da safiya wasu irin rigima ce rigima ce ta aibata kun san safiya asali an zo ta a yaƙi ne an ta a yaƙi ne kuma sai ta faɗo cikin kafan manzon Allah da alaihi wa sallama shi kuma da kyan ba ya rike bayi a ƙarƙashin sa ya rike bayi a ƙarƙashin sa don haka sai ƴan ta sai ya aure ta wanda sanadin aurenta ɗaruruwan mutane a ƙabilar ta suka musulunta suka ce safiya ta girma safiya ta zama mace ta zama mata shugaba to kasancewar safiya daga tsakan yahudawa take to kun san mata wani lokacin kishi ya sa su zo da irin wannan zai yanzu za ka iya auren wacce ta musulunta in baka tsaya tsayin daga a gidanka ba matan gidanka za ta kore a dinga zagin da cewa ita ba yar musulmai ba ba musulmai ta yi har ma ƴaƴan kama a koya musu sai ta tsaya ta gaske domin yana faruwa waɗanda suka musulunta suka auri ƴan mu musulmai suna koka wannan matsala kishiyoyi suna musu alfahari da musulunci suna kushe su cewa sun shiga musulunci da wannan ba daidai ba ne ba domin gida kai za ka tsaya a sama wata zan na hafsa da ya ɓace da tafiya sai ta ce mata ‘yar bayahudiya ‘yar bayahudiya ko na na tafiya ta rarrabe ba shi ta koma ɗaki tana kuka ma'aiki ta masalama ya shigo sai ta da tafiya tana kuka Tafiya me faru sai ta ce hafsa ce ta ce min ‘yar bayahudiya ta ce a'a ke ‘yar annabi ya ce ta yi kuskure ke yar annabi ce yana nufin annabi harun alayhi salatu wa salam domin malamai suka ce na na tafiya ita tsatso ne daga annabin allah annabi harun kan kuma annabi musa da haka sai ya danganta ta yake ke yar annabi ce domin ke baffan annabi an ce na nabiyin wa na biyu ke yar gidan annabi don babban ki annabi ya dakatar da wannan ya kuma ja kunnan hafsa haka annabi alaihi salatu wassalam in kaga ya saurara to sai dai idan rigima ce ta kishi wacce babu cuta ko ƙwara ko zalunta eh domin ya faru ta rana a gidansa yana ɗakin na Aisha tana ba da labarin ta ce muna mayafi ɗaya da rana gidansa mata suna kasar gida ana ayyuka shi kuma yana ɗakin da na'isha domin ɗakin da ranar ta sai kishi sai kulle su ka san haka kawai mata kan ba mai da hankali ba sai da rikacin da kai kana cikin gida in ba ɗakin da kake ba kana ɗakin matar kayan shi ta fi son ka fita waje in ba ɗakin da kake ba a ce kana waje can kana yawon ba da haka zaman ta a cikin gida sai ishe su suka kira ƙashina na fatima suka ce fatima ki je ki ce wa babanki ya ji tsoron allah a kanmu suka aika masa na na fatima ta je ta yi sallama musulma ya amsa ta ce matan ka sun ce na zo na shaida maka ka ji tsoron allah kan hakkinsu dangane da wannan ya yar gidan abu muhafa wato gidan abubakar sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace fatima tace baba yace kina so ce ina son ka baba yace to ki so abin da nake so ya ta juya linzami ya fi karfin bakin kaza ta koma ta gaya musu cin ga yadda muka yi da baba suka ce ki koma ki ce mata injiru ne ba mu muka aiko ki sai ce wallahi ba zan iya komawa na na zainab sai baza sai ta tashi kawai kusan mata ta tashi kawai ba sai wata wata ba sai ta je ta har ko ba kofar ɗaki da ta je ta rika turka maganganu ta rika turka maganganu ta yi maganganu ta yi kalamai ba su ji daɗin abin nan ba da yake na na aisha radiyallahu ta ce lokacin da zainab take waɗannan maganganu amma ta kyautata wa zainab lafazi ta yabe ta zainab matar kirki ce mai sada zumunci ce mai ibada ce lokacin da take wannan zuba ni ina kallon fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko zai bani izini in mai da martani ban ce mata komai ba saboda ban ga alamar ya ban izini ba shi ko shi ma bai ce komai ba har na na zainabu ta gama lalle na na aisha sai ta gane a fiskar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa bai hana ta da kautanta ba ta ce ni ma sai na ɗauki kalamai na da zuba ya na kishi annabi alaihi salatu wasallam bai san ka ba akwai rigimar da ba za ka shiga ba in ka shiga a ba faci ya ce ba kowace rigima za ka shiga ba akwai rigima da kuma za ka bari idan rigima akwai cutarwa akwai zalunci a ciki karkar ka bari annabi sallallahu alaihi wasallam bai bari ba idan rigima ake ta tishi a kanka ta gasa a kanka kar ka shiga kawai ka koma je ka tsora ka kanta, Allah ya ja kwananka annabi kira da amincin Allah ka tabbata gare shi wato ya kasance mai juran kullalle ne mata bana ce mace ce hatta a gidansa ana ɗar kullata ya ji wani ya yi fama da wani daga jin sha zama a ɗakin mata biyu su haɗa baki su ce da tafarnuwa daga ya gana da sadakansa su haɗa baki a tsarin da jima har ƙur'ani ya sauka annabi alaihi salatu wassalam mata wani lokacin musamman na Aisha takan yi amfani da wata dama wallahi sai ka da hankali ka san wannan a karatu da cikin da zaka danga kullum wani lokacin matarka idan ba ita kadai bace ba afwan za a ji misalai na duka akan me akan me mata biye da ɗaya ne eh, mai mata ɗaya ya daga ɗan tashi goro kuma ya nemi littafi ya rubuta matar ta wani lokacin za ta shimfiɗa maka gadar zare in ba ta kaɗai ba ce kuma idan ba ka yi a hankali ba sai ta ta fa'a su wani lokacin mata ba koyaushe ba koyaushe ake biyu ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi babban misali ne wato na na aisha ta yi amfani da wasu damar maki a wajensa to amma da gida gida ne irin nasa sai ya zama rigimar ba nisa ba amma fa mu a yanzu a nan to rigimar ta ne domin wata rana annabi sallallahu alaihi sallama na na aisha ta ce ta hau gadon bayansa tana kallo sukuwar wakon sallah su kuwa ba san sanin kaga ya kamata mu rika fahimtar irin wannan daga annabi alaihi salatu wasallam yanzu ranar sallah ne iyalin ka za ta so ta tsalle ta ta ga yadda ake su kuwa ake wucewa layi layi sarakuna ce mu ahlus sunna ne bai annabi alaihi salatu wasallam mata ce gadon bayan shi ta hau hawa tana kallon su kuwa ka ce bai sani ba ka sani ta ce na gane ya gaji sai da kafa sai da kafa na ƙina sauka wato kallama ba da Allah ke ba wai ta yi haka ne don matan gidan matan gidan su gane ta to haka wata rana ta kara sama wallahi sai ta yi muku selfie a wani wuri a wajen wata kulawa ko a wajen wani ruwa sai ta yi muku gida za a kan kun je can ba kai ta tsora a cikin eh da ɗora kawai a cikin sai sani ba sai dai kawai ta gidan ta turo maka ta nuna maka da yasa wato sun gani ka dawo a yi rigima wata rana na ta ce na ji ana buga mini kofa na gane Allah ita ce na ya buga ya buga nan sai can da na buɗe da na buɗe ya ce ya ina ta barci shi ke ne ta ce ba barci ce ya ina ta buga ya da ki buɗewa ta ce ni aka da dama ko da sauran matan ka tabbata ta zuwa jina a ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sama amma ya fuska wa mata khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alherin ko da yafi iya iyalan ka alheri ce kuma din na fi ku iyalan alheri ce ta ku iyalan ku alheri ku yi musu kyauta ku yi kawaici ku yi musu rangwami, ku yi musu tara ku gaya musu zance mai daɗi ku yi haƙuri da irin matsalolin mata duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai fasa karɓar shawara daga mata ba mai karɓar shawara da idan ta kama a shawara to zai zai zai karɓa wata rana idan ba a manta ba annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta shida bayan hijira ya nufi makka zai umra sai kafaran makka sai suka hana suka aiko kafin ya shiga ma suka aiko suka ce za ka hana babu shiga makka suka yi delegatin wasu mutane dalibis suka zo su aka tattauna suka tabbatar da cewa ba shi suka koma a nan salama ya aiki usman ya ce ya je maka ya sanar da su cewa umra muka zo ba rigima muka zo ba mun zo ne mai umra muka ci usman ya tafi labari ya dawo an kashe usman a maka hankali ya tashi akai abin da aka yi har ya kai gari an kai wani mataki na an yi delegatin mutane daga maka usman ya dawo aka zo aka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zana sharuɗa daga cikin sharuɗan sharuɗa guda biyar daga cikin sharuɗan shine ba za a yi umra ba daga cikin sharuɗa shine ba za a yi umra ba ga yadda da wannan aka zana sharuɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda da sharuɗa tunda ya daga sharuɗa yanzu da ya rage ba umra sai ne sai kuma madina alhalin kuma an ɗauko daga miƙatin zulfulaifa an ɗauko umra ita kuma umra ko hajji duk wanda ya riga ya ɗauka to baya walwalewa har da kake walwala sallah ko alwala ka ga lura da kayan tsari ta sallah da kayan magana ta ba ko ka kike da dariya ko kake ta fasa amma umra ala kai idan ka ɗauki umra to ta kama ka in ka dau hajji ya kama ka ba a fasa in ka fasa ma kace ka cire ka fasa ka mayar da ka fidiya ka sa hula fidiya ka sa da iyali fidiya ka sa turare fidiya ka yanke farce ta dinga dinga gaji da ba ta ba ta ba ba ba a ba a fata to amma Allah madaukakin sarki ya ba da mafita idan wani dalili ya sa ba umra ba za ta yi ba ko hajji ba zai yi ba shi ake to shi ne wani abu ya tsare ka daga yin umra ya tsare ka daga yin hajji sai Allah ta'ala yake ba in ba fa mastaykara min al hajji. idan an tsare ku ba zai yi ku aiwatar ba to ku yankan hadaya ana biye da labarin da nake yi da haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi koyi da wannan aya sai ce da sahabbanta ku yi aski ku yi hadaya ce da sahabbanta ku yi aski ku yanka dabbobi dabbobin da aka zo da su na hadaya a yanka su sannan kuma ku yi aski a warware ku warware na ce ku yi aski sai wannan kalli wannan sai wannan na ce aski za a yi sai wanne kallo ne wanne kallo ne ba ƙi suke yi ba amma suna jin nauyi yanzu a ce ba za mu yi umra ba sannan hop suke da shi suna da sauran hop cewa akwai yiwuwar wani dalili ya sa a wuce a shiga maka in sun yi aski kuma to babu jama'an fata sai suka ƙi aski manzo an zama da ya baci da ran sai faɗi sai ya shiga wajen na na ummu salama na nan ummu salama da muka labarin auren ta tsazo ta ganin tsaba ya ma shi Allah me ba ta maka rai sai yake ni da mutanen ki kin kindi kin kindi na ce da su su aski sun ki na nan ummu salama ta ce ya ma shi Allah kai kai ne sai ta tukuna ta ta kai idan kai aski kowa zai tsugara kowa ne yake abin yake abin da ya kamata kai kenan kai kai aski sai ka ku shawara sai je da ya aski ban bangaren aska ni ma lokacin ni ma yau ni ma wani ne da shawarar na na ummu salama rabiyar bawa ka annabi gida da an aminci kuma tabbata gare shi yana da mawaƙi da yawa tsakaninsa da matansa na kyakkyawa da mutuncewa mu ya ja kunnen mu yace la yatraku mu'minun mu'mina in kari amina khuluqan radiya minha kar wani mumini kar wani musulmi ne ya ji haushin musulma ya cire ta lissafin ya washe ta a'a manzon sun ma ce in kari amina khuluqan idan ya ji wani hali a wajen ta daga cikin halayenta radiya minha akhar to zai akwai wani hali da ya shi idan ba ta iya abinci ba sai ka samu ta iya talani idan ba ta iya tafiya ba sai ka samu ta iya kwanciya idan ita ka zace sai ka samu ko tana da kaza ita ka zace tana da kaza to aka yi rike mace don gwargwadon abin da aka samu na alheri da tare da ita aka rike mace don addinin ta aka rike mace don halinta aka rike mace don iyayenta dattakun iyayenta darajar iyayenta sai a zauna da ita kuma rike ta sultan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar da umar abubakar da umar radiyallahu ta'ala anhuma sun yi kokari sosai wajen wato zamantakewar ƴaƴansu a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun yi kokari sosai sun taka rawa wajen ganin cewa sun kawo zaman lafiya ta bangaren su a gidan manzan Allah ta da aminci Allah ta daga gare shi akwai mawaki da yawa akan wannan amma a nuna mun arewa lokaci ina amfani da wannan dama na ok ba na gama kuma ba to annabi alayhi salatu wa salam a wato abubakar da umar suna iya bakin kokarinsu wajen ganin cewa 'ya'yansu sun zauna lafiya a gidan manzan Allah wanda shi ne ciniki na kwarai wanda zai kasa kunne ya ji halin ƙasa da halin da suke ciki ya kuma ɗauki mataki ya ɗauki mataki idan sun tayar wa annabi sun kalma hankali haka abubakar ke tada hankali kusa na na sha ta ce da ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba daidai ba babana da ya zo ya dinga tsakala da ciwo a gadon baya jirgin tsakalarta da ciwo So ta yi wa annabi alaihi salatu wa salam ba daidai ba hafsa in ta san cewa ta yi ba daidai ba tsoron ta baban ta ji labari da shi kun san yadda yake su da annabi sallallahu alaihi wa sallama bai sa sun ɗauki matansa wato sun kalle su a wata daraja da za su iya ɗaukar mataki a kan samun na yawa wani lokacin iyaye suna da sila wajen kyakkyawar zamantakewa da 'ya'yansu a cikin gida to kai kuma saboda iyayen kake kokari ka rike da kyauta idan ma matar ba kyauta maka ba saboda iyayen amma wani za ka yi mamakin yadda yake zamantakewa da matarsa kuma yana faɗa da iyayen asali kuma duk ce ta cin ita ce za ka kai kukan har su washe shi kuma a gyara ta dawo a shirya ta dawo tana son kayanta sun ci gaba da rayuwa shi kuma ya yi bakin jini a wajen wata musamman kuwa sai ka samu ga shi ne yana zaune da matar ana zuba kaya amma babu ga maciji tsakanin da sabuwar matar ko gidan ba ta zuwa shi ma ko gidan ba ya ni na taɓa kallon wani ba sa shiri ƴaƴan su ma ba sa zuwa gidanta kuma suna zaune da mata cikin rayuwar ce wannan ai sarki uba ne sarkuwa uwa ce shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aibata mace aibata ta ko aibata da iyayen karka da gina shi karka da kifiskanta sannan kuma karka bakanta mata magana ka zage ta ko ita ko da iyayenta annabi salama ya hana musamman dukar fitta la ta zai bil wajen wala ta karbe wala ta hajji illa fil bayt karka da yi fitta wace sannan kuma karka da jita ka ce mata mummuna ko ka ce mata gajeriya ko ka ce mata yan talakawa ko yar marasa kunya ko yar marasa hakuri ko ba yan dattawa ba ce irin wannan baƙaƙen kalamai annabi sallallahu alaihi wa wasallam bai rayu da mata akan haka ba shi ya kwammace da yi wa mata martani da za ta ji zafi ya kwammace a kura da ita domin akwai mata da ta gasa maka magana annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya iya faɗa kaɗai shine ilhaki bi ahlici amarya ce ba ganza ne garin an kawo shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shiga shigar ta abin da za ta fara faɗa shi ne abin da ba zai ke ɗauka ba yaya za a nemi tsarin Allah daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kenan kenan kenan ana kamanta da shi ta yaya ba za a hanya ba to amma tare da cewa ba ta san abin da ta faɗa ba amma a sallallahu alaihi sallama maimakon ya yi martani ko ya daka ko ya zaga ko sai ce kai hadi bi ahli ta gidan sai ka ce ta ne auren da zaka ji an a ce ma yayi auren yayi ta ran da aka kawo da ranar tarbiyya sallallahu alaihi wasallam to duk yadda mace za ta yi maka bai iya bakin kokarinka ka jure ɓacin ran ka jure ɓacin ran za ka ga sama idan ba za ka iya jurewa ba to ka ɗauki mataki wanda ya dace da shari'a domin sau da yawa daga cikin abin da ke jawo tattakace a wuraren mu na zamantakewar ƙauye ba komai ba na illa wannan zuciya idan mutum ya zuciya sai ya saki a cikin ɓacin ran yana son ta tana da amfani a wajensa yana ganin ta amma duk da haka wannan ɓacin ran zai sa sai ya tafi lafazin take kuma ba wannan ne yake zaka ke ba shara'a ba wajen ranka ya ɓaci ba da take da ba kwa gani a shara'a aka ce ba za a tafi sana jini ba ba za a tafi ta a cikin tsarkin da aka sadu da ita ba to in za a take da ɓacin ran haka ne zai ba eh, lokacin da ranka ya ɓaci lokacin ne lokacin saki to ai da ba za a samu wannan dokar ba ranka zai iya fashi tana haini ranka zai iya fashi tana cikin tsarkin kunsa amma dole ka haƙura kenan ba ɓacin da ke sa ta ba ba fushi ke sa ta ba abin da yake sa ta wasu dalilai ne wanda za su iya hana zamantakewa dalilai ne wanda za su iya hana zamantakewa kai da ita zama da zai ita da kai zaman ba zai yi ba, ba ta da addini ko ba ta da hali ko ba ta da kaza a wasu abubuwan da ba su yi maka ba tattare da ita sai ka ga abin da ya fi kuwa shi ne a rabu to ga wannan dan ajira jini ya kare zai don ajira tana cikin tsarki ta yi jini ta yi tsarki duk zai saboda dalilin da zai jawo sakin yana nan ba tafiya zai yi ba da jiran jini haka ba ɓacin rai ba to annabi kira da annabi Allah ta gare shi yana haƙurin ɓacin rai tare da matan ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana kokarin ya ga bai aibata tasarrufin matan ba mace idan ta yi abinci annabi alaihi salatu wassalam ba zai aikata ba ko da abinci bai kyau bai kyau miya da ke kyau ba bai haibata tuwo mai kyau ba bai haibata ba shi annabi tsira da amincin Allah ta bata gare shi Allah ya ba shi hakurin da ya ba shi hakurin da wato baya furuci da munanan kalmomi yana iya tura na na aisha rabbi Allah anha tace tun da yake bai taba da abinci ba ta ce tsatsu ma'ana tun da na san shi tun da muke tare tun da yake bai taɓa aibata abinci ba idan abinci ya masa kai shi idan bai masa kai ba shi shi na magana ta kare baya da na ta nola kashe amina nola biya kuɗin kariya yanzu nola ta kaza biyu shi kaza biyu shi kaza ya kare yanzu ba ya tabbala shi ne sama an sama baya in zai yi wa a ce in ba zai yi ba shi ke nan sai a wani sannan haka idan ya zo gida ya ce kuna da abinci ne suka ce babu annabi sallallahu alaihi sallama baya faɗa ƙarshe ma sai ce duk cikin ina azumi eh daga masallaci ya shigo da hanji kun yi abinci ne akwai abin karyawa akwai wani abu ce babu ce to na ci gaba da ku amma kai yaya kake idan ta samu babu abinci akwai abincin yara sun ci a a wanda ta zo daga ƙauye ba abinci muka ba ta naka ba kowa ne ya zo ko kawuwa ne ya zo mun ba shi wani ya zo yana bara muka ji tausayi ka mun ba shi ya za ka yi ni din a gidana a ce ban da abinci ni din a ba ai abincin ka zaɓar da iyalanka a kanka an ɗora musu hakkin ciyar da su an ɗora an ɗora maka hakkin ciyar da su an ɗora maka hakkin ciyar da su to ka zaɓe su hatta a kanka karka zama mai son zuciya a kan magana abinci idan an yi abinci da nama dole na kai biyawa ko a sa maka kai kadai gidan a kasa ba nama ko kai ne mai karyawa da safe da kwai su kuma su karya da dumame ba ciwon suka annabi alaihi wasu wasallam mata yake tambaya ne kuke da shi su kuma su bashi abin da ya samu wani lokaci kun yi abin karyawa ne a a ba mu yi ba amma ga makota sun kawo mana wani ɗan kirkun da biyu da mai yake ito ko da dai ma na tashi da azumi ku ba ni in karɓa sai karɓa saboda abin da ya samu ke ta salatu wasalam to shi yasa matan sa sun ji daɗin rayuwa da shi kani da Allah matan sa sun ji daɗin rayuwa da shi sannan annabi kira da amincin Allah ta tabbata gare shi yana da adalci wajen rabuwa wajen matan amarya ta yi ya yi mata kwana uku Inda galibin amaran sana gaya muku zawarawa ne kuma da kuka sani ya mata kwana uku zai fita ita ta jama ya kansa ta ce ina zafar ya ce zan tafi ɗakin mata na sai ta ce a'a sai kamun kwana bakwai sai ya ce in din zan miki bakwai to sauran mata na ban musu bakwai bakwai in dai zan miki bakwai to sauran mata na ban musu bakwai bakwai a lokacin sai ya sanya mata ilimin adalci a cikin zuciyarta dole mu samu kwanciyar hankali cewa kai adalci kana kokarin karba wacce bata san me ake ciki ba hakki to dole mu san su da kan cewa kai adalci annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana bin matansa lokaci yana ba matansa lokaci me ba mata lokaci tsira da amincin Allah tabbata gare shi suka ce duk kullum bayan sallar magariba matansa sukan haɗu a ɗakin a ɗakin da yake ɗakin matar da yake sukan haɗu ya zo kuma a hira a yi tafi a yi wasa a yi raha a yi zafi sallallahu alaihi wasallam a yi raha a yi zafi don haka yana ba su lokaci da zai saurare su kuma ya gane gidansa da yake duk wanda zai wayi gari ya fice ya tafiya da sarkin gidansa da yake ciki ya dawo ya wuce tarakarsa ya bar sarkin gidansa da yake ciki ɗayansa da makarantar su matan da yanayin abinci da yanayin rayuwar da suke yi da yanayin baki da aka yi babu lokacin da za a yi da shi a kyan da shi a gaya masa jiya da yau a gaya masa abin da yake faruwa a gaya masa abin da ake fargaba ba shi da wannan lokacin to gidan da sai da wasu ma annabi alaihi salatu wasalam kullum yana zama a gidan da yake ciki sannan duk da cewa yana da mata da yawa wannan ba baya hana ya fi kansu yana sanin lafiya da halin gurba idan gari ya waye yana bibiyar mata a a yanzu shi ya je ɗakin wannan ya gaishe ta ya je ɗakin wannan ya gaishe ta ya je ɗakin wannan ya gaishe ta har sai ya fice a ɗakin wacce a nan zai kwana sallallahu alaihi wasallam haka duk kamata yansa su sun gamsu cewa shi yana ƙoƙarin yi musu adalci da kyauta musu shi ma ya ta, ya ubangiji wannan shi ne kaso cikin abin da nake iya mallaka wajen rabawa amma kar ka kama ni da abin da kai ka mallake shi ne ban mallake shi ba wata na na a cikin zuciya ta wannan jarrabawa rabawa kar ka kama ni da wannan amma abin da za a iya kasantawa a raba al'ada a raba kwana ne tare da cewa Allah ya ba shi damar fa kwanan ma ya abin da ya ga dama eh? Allah ya ba shi damar ya abin da ya ga dama a kwanan ya samu damar maji biyu annabi sallallahu alaihi wasallama manya manya amma ya yi dattaku saboda dattin da arziki ne da ta mutuwa ya samu damar ya kwana a yanda ya ga dama turji man sha'u min hunna wa tuwi ilayka man ta sha'u Allah madaukakin sarki ya ba shi damar ya zaɓi wacce ya ga dama ya jawo kusa da shi ya je wajen wacce ya ga dama amma duk da haka raba ke har ma in zai yi tafiya ya kuri'a tsakanin su wacce ƙuri'a ta faɗo ta ɓangaren da suke ce za a tafiya da ita Allah madaukakin sarki ya ba shi damar duk matar da ta yi masa kyautar kanta ya karfe ta a matsayin mata ba sai an tara alwalai an daura ne ba in dai wata ta zo ta maka kyautar kanta ta ce na ba ka kaina Allah maka kudin sarki ce babu laifin in ka karba amma bai taɓa yi ba ila da amince Allah ta na shi kadai ne ba shi kadai eh na eh, shi kadai da aka wani ga ne ba jaddada musu eh <laughs> mala yace in dada da muku shi kaɗai ne ba ku ba shi wannan dama in mata ta ba shi kyautar kanta ya karɓa a matsayin mata mala yace in jaddada shi kaɗai ne ba ka na wannan dama amma annabi alaihi salatu wasalam bai taɓa yi amma in yanzu ne ba aka je turji in yanzu ne ba aka je in wahabat nafsaha laka kaga za a yi ba annabi alaihi salatu wassalam abin koyi ne kuma babban misali ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da shi ya ba mu ikon inganta halayen mu da ɗabi'un mu da kuma addinin mu Allah madaukakin sarki ya sanya albarka wannan auratayya sauran auratayyar da ba su duniya ta kwarai ba su duniya ta gari Allah ya ta albarka a wannan gari musulman wannan gari Allah ta'ala ya kara muku hakuri da duniya Allah ta'ala ya sanya albarka cikin sana'o'inku da ayyukanku da kasuwancinku Allah subhanahu wa ta'ala shi da barka shi dukkan abin da ya ba ku a wanda ya jagoranci wannan ta samu da Ibrahim Zaria Allah ma sarki ya kara maka albarka cikin kasuwancin ka kuma ya dukkan abin da ka sa a gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna albarka da su daya mun gode da karramawa sallallahu alaihi da subhanahu wa